shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu cikin wannan darasi mai albarka na littafin ƙawa'idul arba'i mawallafin littafin shi ne Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala a yau insha Allah za mu tashi a cikin darasi na uku ko darasi na biyar wanda ake cewa kan ka'ida ta uku al-ka'idatu salisa wannan shi nuktar zai mana magana ne akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da mutane suna nan a rarraba a cikin addininsu kuma ka'idar za ta yi hana mu akan rarrabuwa akan addini da ababen bauta kala-kala malam yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim minhum man ya'budu al-mala'ikata wa minhum man ya'budu أنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد ال... ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يفرق بينهما ما malam يكتوى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب على أناس متفرقين في عبادتهم lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana lokacin da aka turo shi ya tarar da mutane mutafarriqina fi ibadatihi suna nan a rarrabe cikin bautansu ko kuma cikin yin ibada da suke ta gudanarwa sai yake cewa rarrabuwan ta kai su wani daga cikinsu man ya abudul mala'ika wani mala'ika yake bautawa wa minhum man ya abudul anbiya wani kuma yana bautawa annabawa da suka gabata wasalihin wasunsu kuma suna bautawa salihai wa minhum man ya'budu al-ashtar wasunsu kuma suna bautawa duwatsu ah, ashjar na bishiyoyi wal ahjar da kuma duwatsu wa minhum man ya'budu al-shamsa wal qamar wasunsu kuma suna bautar rana da wata وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهما sai annabi sallallahu alaihi عليه ya haɗa su gaba ɗaya يا yaƙe su bai bambanta tsakaninsu ba cewar wanda yake bautan annabawa bai ya fi dama dama akan wanda yake bautan duwatsu ko kuma wannan bishiyoyi wanda yake bautan mala'ika bai kai bai fi wanda yake bautan salihi dama dama ba dukansu sun zama kafirai ijma'an cewar dukansu kafirai ne don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi bai bambanta tsakaninsu ba kowanne da yaƙi ya biyo kanshi sai aka yaƙe shi saboda me sun saba ma asali wanda ake bautawa in shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ida idan za ka roƙa ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake faɗawa anas ce ko kuma abdullahi bin abbas yake cewa ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah ya faska kaga yake ce mai idan sa'alta fas'alillah wa idan sta'anta fasta'in billah to da haka duka waɗannan abubuwa da suke yi wasu suna yin sujjada wa abubuwan nan da muka lissafa wasu kuma in sun tashi roƙo ne madadin su roƙi Allah sai su roƙi wayancan saboda sai sadar da su zuwa ga Allah subhanahu ta’ala suna cewa ai ba a zuwa fadan Allah kai tsaye dole sai dai a samu wasata a sa ɗan tsakani to wannan abubuwan sai zamto bauta kamar yadda wanda ya ji kasar na baya zai fahimci haka inda suke ciwo inda malam ya kawo yake cewa innahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa li talabil qurbati wash shafa'a to a nan gurin za mu kara fahimtar wani so malam sai ya kawo eh, da cewar wani su yana bautan annabawa wasu salihai wasu kuma yana bautan eh, abin da ya shafi bishiyoyi ko kuma wani abu da kuma al'ahjar da duwatsu wa min man ya'budu shamsa wal da wasu su kuma suna bautan rana da wata wasu duka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ya yake su wa lam yufarriq bainahu ba sai ya bai bambance tsakaninsu ba saboda malam fi duk littafin da zai ma ko kuma duk hujjar da zai kafa ma sai ya kawo dalili akan haka to shine sai yake cewa dalili kuma akan cewa wannan abin da ya faɗa in ba ƙarya ba da gaske ne gashi na cikin Qur'ani mai girma inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa qawluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa ya kunu dinu kulluhu lillah ma'ana ka yaƙe su har sai ya zamto babu wata fitina a doron ƙasa fitina anan shine kafirci ko shirka wa ya kunu dinu kulluhu lillah addini kuma ya zanto gabaki ɗin shi na Allah ne subhanahu wa ta'ala duk wanda zai bauta zai bauta Allah ne cike da tauhidi ba tare da shirka ba cike da ikhlasi ba tare da riya ba to wannan ake nema shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka umarce shi da shi shi yasa yake cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah to haka sai malam yake cewa wa dalilin shams wal qamar dalilin cewa ana bautawa eh, rana da wata a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye ko kuma lokacin da ya tarar da shine yake cewa dalili akan haka shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala wal qamar yake cewa qawluhu ta'ala wa min ayatihi al-layli wan nahari wash-shamsi wal qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun wale ya kawo wannan ayin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa min ayatihi daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala al-lailu wan nahar yini da dare da yini wa Shamsa qamar da kuma rana da wata eh Allah yake cewa la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar kada ku yi sujjada a rana balle wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujjada a wanda ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance ga Allah in kuke bautawa don haka suna bautawa rada ne suna bautawa wata saboda me su sun gan su manya ko kuma sun gan su maɗaukaku an ɗaukaka su a sama sannan an ba su wani daraja na musamman su ne suke ganin sun bautawa wannan ranar ko watar za ta isar da su ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda tsakanin Allah da bawa ba a sa ɗan tsakiya inda za ka sa ɗan tsakiya shine za ka saka annabi sallallahu alaihi wasallam shine ɗaya kaɗai za ka sa shi a tsakiya shi ma nan in za ka sa shi ne don ya ka ɗau karantaswan shi ka bauta wa Allah subhanahu ta'ala. ba wai don ka bauta masa ba ko kuma ka ƙirƙiro abin da bai karantar ba ko kuma abin da bai faɗa ba bala sai yake cewa dalili da cewar kuma akwai masu bautan mala'ika shine faɗin Allah subhanahu ta'ala cewar ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا sai Allah subhanahu wataala yake cewa la ya'murukum kuma ba umarce ku ba an tattakhidhu al-mala'ikata wan nabiyina arbaban da ku mala'iku da kuma annabawa a matsayin ababen bauta kaga wannan ba umarni ba inda za a kawo inda babu masu bautan mala'iku da kuma annabawa da ba za ma a yi waɗannan maganganun ba haka ma ya ci gaba da cewa to ga ajin, ayar da take ƙara tabbatar da dalilin bauta na waye da ake yi wa wasu daga cikin annabawa shi yasa Allah yake cewa Allah ya kawo ayar um, da Allah subhanahu wataala yake cewa wa id qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah sai ce ƙala subhanaka ma kunu li an aqula ma laysa li haƙi, in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da Annabi Isa tuna lokacin da cewa Annabi Isa cewa ya kai Isa kai ne a anta da yake cewa wa iz qala ya Isa bana Maryam ta kai Isa dan Maryam lokacin da Allah zai ce mar a anta qulta lin nas yanzu shin kai ne kace wa mutane su rike ni ta wa ummiya ilahaini ku rike ni da mahaifiyata min dunillah kuma bayan Allah subhanahu wataala sai annabi Isa da ya ji tambayar sai yake cewa qala subhanaka ma yakunu li an aqula an aqula ma laysa li sai ce tsarki ya tabbata gare ka baya dacewa a gare ni na faɗi abinda bani da ilimi a kansa in kuntu qultuhu faqad alimta in har na faɗa a hakika Allah subhanahu wataala ka sani ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma ka san abin da ke cikin raina ban san abin da ke cikin ranka ba innaka ka'anta allamul ghuyub lalle Allah kai ne masanin abubuwan da suke fake a nan wurin gunga annabi Isa ya bada uzuri yake nuna cewar shi ba shi yayi wannan umarnin ba tare da haka kun ga akwai kristoci da suka rike shi da mahaifiyarsa suna cewa abin kan cewar su alloli ne wannan ba musu akan haka dukkanin firak na abin da ya shafi cikin musulmai sun yarda kusan gaba ɗaya cewar kristoci da wasunsu suna bautawa annabi isa alaihi salatu wassalam da mahaifiyarsa wannan babu wani iskali akan haka ba wai suna sujjada suna mai sujjada ba ne ko kuma wani a'a roƙon shi da suke idan sun shiga cikin bala'i da kuma ratayawa a wuya da suke yi cewar zai cece su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta wanta alaka ta wakilai duk wanda ya rataye wani abu ko laya kowa ya za a wannan abin a an wakilta shi da wannan al'amarin to don haka sai suka riƙe annabi isa in za su shiga cikin suka shiga cikin damuwa ko suna wani abu ko za su ci abinci sai su nemi tawassuli da shi don ya isar da su ga Allah wannan ne hanyar da ya kai su zuwa ga kafirci to sai suka bar da yawa daga cikin abubuwan da ya zama mutashabih da na annabi sallallahu alaihi wasallam sai zanto kuma sun ƙi yadda da annabi suna ga wata shubha su da ya ɗauke su to hakan kuma bai zanto musu uzuri ba ya yadda su kafirai to har yau in za ka riƙi wani wanda ba ma annabi isan ba kai ma kai irin wannan abun ko da ka yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam to a lalle yardanka ba zai ma amfani ba shine a nan gudun sai yake cewa ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi annabi isa yake cewa ka sa abin da yake raina ban sa abin da yake cikin ranka Ba na a nan gona annabi isa yana da rai shi ma allah subhanahu ta'ala yana da rai shi irin annabi isa mai karewa ne zai zo ya mutu daga baya inda yanzu haka allah ya ɗauke shi a sama bal rafa allahu ilai allah ya ɗauke shi sama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana da cikin aqidar ahlus sunnah wal jama'a cewa annabi isa zai dawo a nan ƙarshen duniya kuma ya zo ya karantar ya shekarun da zai yi ya aure ya hayyafa har zuwa lokacin da allah ya kaddara zai ya koma gida ya koma ya rasu daga nan gurin kuma shi kenan abubuwan da za su wakana kuma sun wakana a yi tashin kiyam sannan yake cewa yana dare Allah na dare shi kuma Allah shi alhayyul ladhi ne la ya mutu rayayye ne wanda ba ya mutuwa rayuwarsa sai zanto. tarayya cikin suna guda ɗaya ya nuna cewa an yi musharaka komai ya zama sawa'un bis sawa cewar ran dan adam ɗaya yake da ran Allah subhanallah shine wannan kuma wallahi masalul a'la shine kuma laisa ka misli shay'un huwa samil alim wa huwa samil basir shi in Allah bai yi kama da kowa ba cikin halittarsa musharaka cikin wani suna kuma wannan ba yake nuna cewar abin sawa'un bi sawa sannan sai yake cewa annaka anta allamul ghuyub kai ne mafi eh, masanin gaibu ma'ana a nan wurin sai nuna cewar babu wanda ya san gaibu sai Allah subhanahu wa ta'ala sai malam ya ƙara cewa dalili cewar ana bautan salihai qauluhu ta'ala faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ulaika alladhina yad'una yabuna ila rabbihim alwasilati ayyuhum aqrab wa na rahmatu wa yakhafuna 'adab rabbika kana mahdura shine sai yake cewa ulaika waɗancan salihan da ake bauta musu ula'ika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila su ma kansu wa'ancan suna neman Allah subhanahu wa ya sanya su ya ba su wannan ceto ko kuma yabtaguna ila rabbihim alwasila samu abin da yake dan tsakiya wanda zai isar da su zuwa ga Allah subhanahu wa da wuri suna kyawawan ayyuka suna wannan sannan kuma suna hada wa yarjuna rahma suna kuma kwaɗayin rahman Allah subhanahu wa ta'ala wa yakhafuna al'azaba suna kuma jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana suna bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai sannan suna jin tsoron azaban shi suna kuma kwaɗayin rahamansa wannan shine abin da suke haɗawa a lokaci ɗaya domin me sun san cewar inna azaba rabbika kana mahzura sun san cewar lalle azaban ubangijinka kana mahabur to don haka shi yasa suke ƙoƙari suke neman bauta wa Allah su ma tukuru dare da rana to su da kansu suna bauta wa Allah me yasa kai zaka je ka bauta musu to shi yasa ai malam yake cewa wa dalilul ashjar wal ahjar qawluhu ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisatul ukhra shine sai yake cewa dalilin ana bautan ashjar da al-ahjar so bishiyoyi da duwatsu shine sai yace a fara'aytum lata wal uzza yace shin baka kallon lata ne da uzza wa manata da kuma manata wacce take salisatul ukhra wacce take ta ukunsu ta daban abin da ya sa Allah sai ce a fara'aitun lata wal uzza nan da malin ya kawo kafa hujja da shi da wannan shi da manata da uzza da su wannan manata ai duk gumaka ne gumakan kuma wasu an san same su da bishiya aka sassaƙe su wasu kuma da duwatsu to shi sa kun tun da abin da suke bauta siffa ne na mutane amma mene asalin shi dutse ne da kuma bishiya shi ya yasa mala yake cewa to wasu suna bautawa bishiya wasu kuma suna bautawa dutse to sai Allah ya tashi wulakanta ita manatan sai ce wa manatar salisatul ukra wacce kuma su larabawa sun fi girmama wannan ita manatan wanda asalin su mutanen kirki ne za iya cewa so da suka mutu shikenan sai aka rike su a matsayin ababen bauta sannan abin da zai kara baka mamaki da fito da cewar ga bishiya kai tsaye hadisin waƙidin laifi inda yake cewa قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحنين ونحن هدفاء أهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوط وينوط وينوطون بها ألسنتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدر فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط yake cewa hadisin waƙi allaifi inda Allah ya ƙara masa yadda yake cewa karatna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ila mun fita da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yakin hunain wa nahnu hudafa ahli bi kufri sai yake ba da uzuri cewa su kuma a lokacin sababbin barin kafirci ne walil mushrikina sidra mushrikai kuma suna da wata magariya ya kufuna indaha wanda suke zama a ƙarƙashinta suke itikafi kenan sai ce wa yunutuna biha alsinatuhum suna kuma rarrace aba wannan alsina makamansu ya ƙwalo ha za ta suna ce mata ma'abociyar rataya da za a ce mata ma'abauciya ta famarar na bisidirin to suna cikin wannan tafiya za su tafi hunain sai suka wuce ta jikin wata wata sidira wata bishiyar magariya shi ya suka ce shi ne sai suka ce kunfa kunna suka ce da shi ya rasulullah ya man ma'aikin Allah ija Allah na za ta anwate mu ma ka sanya mana ma'abociya ya mana kamar lahum ba ta anwat kamar yadda su ma suke da ma'abociya rataya to anan ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam alai sai ya kawo hadisin iyanan gurin wanda buka wanda turmuzi ne ya fitar da hadisin kuma hadisi ne wanda yake mai inganci to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta yi salati ya kabbara shi ne yake cewa lalle kun faɗa irin abin da annabi mutanen annabi Isa a mutanen annabi Musa suka faɗa wa su? cewar me ne yake gaya musu yake cewa kun faɗi irin wannan abun shine yake cewa ij'al lana ilahan kama lahum aliha so anan gudu sai dai addu'a annabi Musa oke ba annan hadisi ba ne to shikenan daga nan sai yake cewa su ma ga su sun faɗa abin da yake asali abin da yasa shi wannan da yake cewa suna nan mafarkon shiga ne lokacin da aka je aka yakin fatah makka an buɗe makka to nan gurin hesa babbi mutane suka ta musulunta suka ta musulunta daga nan sai aka ce to ga can wasu da suka warware alkawari kuma za su zo su yaƙi musulmai sai musu kwab ɗaya kafin su bar garin maka sun ji kuma cewar tun da har aka ci garin maka da yaƙi to su ma za a yi kansu to daga nan suka sa a ransu cewa lalle za su yi ƙoƙari su zo su tunkari annabi sallallahu alaihi wasallam kafin nan yi wannan to shine annabi da ya ji labari sai ya ce to a wuce hunai to a hanya da waɗanda aka musulunta da waɗanda suke eh, tsofaffin musulmai duka aka hada aka tafi to su wayannan sabon musulunta ba su san cewar wannan me yake da suna shirka ba ne yin haka sai suka ce to su ma a ba su sa'a ma a ba su ma'abociyar rataya kamar yadda waɗancan suke da abociyar rataya a da lokacin suna cikin kafarci to kun kalla ba su aikata ba tambaya suka yi inda sun tambaya ne a nan wurin sai a ce musu yau to sun yi ridda amma ba su aikata ba tambaya suka yi to shi ne sai aka gaya musu haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yi musu fada kenan aka wuce wurin to don haka duk wanda ya aikata kafirci ne to shi ne sai a iya cewa ya samu matsala in duk da cewar akwai ka'ida laisa man waka fil kufri waka kufri ilai ba kowa bane dan ya faɗa cikin kafirci ya zamto kuma ya zama kafirin to lalle akwai bulugul hujja akwai iqamatul hujja akwai abubuwa da dama da za a kula da shi wurin tabbatar da wannan hukunci akai dan haka lalle dai mu tashi mu ci gaba da karatu mu fahimta dan abin da muka sani mu rika isar da shi ga al'umma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب وإليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله محمد وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله